أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأخد إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناكهم وأولئك أصحاب النار نار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله inanda bi alamini safoni ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo bai ko bai ce turu dibe ne ma ti dai da gani bai tafi shi dubu bai ma ti dai da gani bai tafi shi dubu bai ya tsaye tsaye ci ya gba bai gwegi ba lissafi ya yi bidiyo inan na azumin ya mafari da nan ita karatu tuwo suratun radio <clears throat> ije aya ke guta nan insha Allah karatu anake aya yi ni coyi nan nan azumin yi gada bakubo yi nan nan su kwayi ji kwade bai fifiwe yana ga ji patunan su kwayi ji dacewa bai gai ina wani alawo mai kiwo gani da ya wuce ba mun fi gugoci karatu na yaji yi mini ya caba ya sura nonon hmm, allahu tabaraka wa ta'ala bayani a ike lalle mugaci kur'ani ya annabi muhammadu hmm, wani tuna majaci na itu yo na wude iko wula ya ji ka kakayin ayatun kauniya fi sama allahu tabaraka wa ta'ala ji bayani aya gaji yayi ke la ayatun kauniya yayi fil ard aya ji ne je wuwa kakayin kalalle allahu tabaraka wa ta'ala uga jalitta yayo uga mutane bi muhammadu fi yana ita ya wuce jo gaya na kibe ci gaban karatu yau a yayin ni cibo mana allahu tabaraka wa ta'ala ga yi gagan wa fil ardi kitawun bismillahi rahmanir rahim wa fil ardi kitawun mutaj wa fil ardi kitawun متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون <clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala gamin aya gane yuce ai katikin bone ugwa iyu ko yan ube zanke yinam nga ina wa fil ard kita'un min kimbo wa de kita'un kapa kapa ji <clears throat> kinkin ji kakai ene pagan be kita'un ne jamu kitatu wa bukawun muktalifa kakan yakin shi na ji muta jawaratun eletogun eh, doji bi ma'ana ashin yi doji agwawon doji a majiyirin ya kin dana wuyi jika na fito muka ebe lo bi da lekin da cike da ka na yi wa da jika na fito hannun kin dana wale da kafu bobe kinda na wuje takwa eh kinda na wege ngichi uga belo da ngada da de da kafu bo kinai ege ngichi anu kinda na ibata da le tajawuri bi ma'ana kinda na ke le togun da kafu bo eh <clears throat> na na wafil ardi kitawun mutajawirat su kuka Allah ki ta fi kitawun ala fi bukawuji bukawuji eh kinji e bagiye kinji kakai na ji mutajawirat a shi yi doji agwa agwa agwa fin da doji mutalasikat Allah tabaraka wa ta'ala ga jihacin wajannatun muke abata jiji a ibe mina anabi yan yi na biji ṣùgbọ́n yi na biji fibo wa zarun bata jike da wani be lati ji da wani be ya zarun ina ja jona a gan bata da nan shinkafa bata da nan ko kuma lati da nan eyi ga zobo lati da nan kaba wa zarun da wani wa nakhil wa ke da latin do ci ye be ci godo bina nakhil je mu ya nakhlatu ci gbe ye do bina na mini izan so ko boyo sinwanun ci gbe do bina gaji wace ake dia sinwanu wa ghairu sinwan wa dana ji sinwanun a pambake ba be na. ato bi ma'ana a enyi da zubanniyo man zai ji bayani daga asunwan <clears throat> iya nakhlatu fi asnin wahid ci gbogbo bina zimzima imamu sufiyanu fauri ake gwagadojin da bai da ba shubatu ba abu ishako ke ne kpagan be sunwanu yana ci gbogbo bina ji na ji be gbokonni na ejubani adiyo Allah ta baraka wata laga jujancin wa ghairu sulwanu ma ke da ci gbado bin na jigi kini ni ni ni na apamba ke ba de bokoni ana a ci gaga yusko bi ma'in wahid ba talatin jaje ya wadanu yayi na biji yo eh yayi gici jiki wa ga ka ba shinkafa yi jinayo a ya ci gbado bin na jiyo pata yusufa bi mayin wahidu nuwan niga su la ya fi kpata amma fa wani faddilu ba da ala badin fil ukul ye la darja la ya ndo caji ta tindo ci yo ye bayan ma ade mairi na ya baki kyo o ka be wa ja <clears throat> ade mairi na ndo caji amma ndo caji luku eh? <clears throat> ndo caji ba wuje kwanni ba ke pata alali no wani su kai la ya fi na irin ni kin diga ba mai pata ta yau inna fi dhalika la ayatin ya kilo lalle ba kwaci na su kuje na hmm, aya ji da baya da nije da hankali na su kwai da tacin abu <coughs> man ji ji bayani ayi gaga kira guba na damini karatun na wannan wa zar'un wa nakhilun sinwanun e itrafu wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan na ga kira ibn kathiro a ciga abu amr maguma to asim to yakub amma ga kira na ju atafi da ba kita'un banu go fil ardi kita'un daga nan kita'un ya lo rafu nan ngala na na ba mi tuci ga wa jannatun min anabin wa zar'un wa zar'un wa nakhi'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu ete milatu ete atafi da ba kita umbo <clears throat> kiraya zane kina ji kpata mini kurrawo aga agbo aga wa zar'in wa nakhilin sinwanin wa ghairu sinwanin bejarri man jiga kira na ete atafi buho da ba anabi daga nasu ko ga ga wajen natun min anabin sai ba takadiro gbani figar alquran wa gaga wa min zar'in wa min nakhilin eh, sinwanin wa min ghairi sinwanin so takadirin min na lo a na binan gada zai tina kene yi kwata a ca da zabi a ca gaga ya ci jan rubu don dona wa gaba na ya ci kira na jo na jediyo kira a saba'i ya jayo <clears throat> a ci ga da kira wuri ba nu ga yuskwa bi ma in wahid ba ta ingicin na zi <clears throat> nuwan niga su kwe ya fi bai ni wale kira na betiya yuskwa bi ma in wahid yanu ga kira ibn amiru to asin to yakub a ci ga gbawon a lafaziyen ya wuce labe ta tafkiru a ga yuskwa aga kila wuce da zaki waju ya dilala na la wace ga yuskana alale na jimalu a yi na dokun eh? jannatu min anabin wa zar'un wa nakhilun sunwan wa ghayru sunwan ga ne ji bata dokun <clears throat> sai bogo wa fe tuye gaga ci jamu wala an amma ga ci hukuncin tafkir aga yuska bi man jiga za ci ji hamlan alal mana a tuba tufi mana ya gan ebe na yanayi mana ya ganan ga ga gan yusko ma zakar nawo yusko ma kasas nawo ɓata yanayi je a yi dana e ya nuwafi wato bi mana a yanayi ɓata na kini gi bayani yau yangi ca yi ɓata e ba mana bu so ebe ko ngala ci gan yusko amma ba na gaji lura be jamu buyi na ngawa ga ga tusko kuci gala ilo kira ya zana kene ji pato ngala ja ga ga bina an ala lafzi kama unnisa <clears throat> hamlan ala mana wa nufaddilu ba'dha ala ba'd fi al-ukul kira ku ba ga yake da ba ga ba da zani je ku ga wa nufaddilu na amma da zani je ku ga wa nufaddilu na yufaddilu ngai kira hamza bi kisai bi khalaf yo kurawo ne kene je bu be nufaddilu ba ta ni ga ta baba ne da ga yufaddilu ba je ga gawo suku ngalla daraja ya yesu sunnaci tanti su ko nace ka ga ya wa yin ya eh o maga ga nufaddilu zai ga gawo suku nuna ne gaga ga yatiya Allahu tabaraka wa ta'ala yi so bai da ne mun ko mun diga za ka ya mun gayo so matar da su sun yi ta tin docho ito a ji ji fa fon docho yi fe to ai da bin da su san ziki inda fi ya ce ayatin li ya yaqilun ba kwace na so kwace na aya ta ko ya zane zi da hankali na kin وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم ۖ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله تبارك وتعالى يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وإن تعجب النبي وقيت مع ما ماكي كافر مزي كبنا من بايا مجيا متبوغ جيما لعنو فعجبوا قولهم لو دمني أنا قوة جمع ماكي ونو إيه إيقا بابا كان أجعل كنو hata ga ai za ku na tụrụ in mba i e gaba shi ti kana eh. Eh? na e ji wa an ku fikin su ji wabi bi na na fi jadid ga ke be ku ne ha ya ja ta ke ga go e mi na ke ha mee ga aji ke ha ma eh so ga na ga i e ga ina mala mu a ji ki tu wannan ba zanen caji ja alinta na alinta wuce bulu da wuzin mulamu wuce ga zo umma wajen wanda ga cabe wanda yake misali gabe na sare gaga mota mina gida na wayu juwa ba wuce ga mamaki ba wayu juwa umma mota na tsada daga cabe wuce ga dalilin da wanda ga kun ga yi wayu juwa so gala su gugan fa'ajabun kaunu ebin yoyi mamaki daga gane daga ayi za kuna turaban iga fetu kana ayin na da fi halkin jadid aga ila fi da ni tawaro su kuma mala'ikan da ne da kafa rubin rabin zaga na je gaga rushin na jina iza jayo na je ji kafirci mai cocayi na wa mala'ikan da fi anaki iza jayo na ji kurushi aga da kurufi fiwo da babatu aulanu fi halakim ulaika ashabun nar iza jaruji kimina jinan fi khalidun amma finan fi bibirin bi ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات مثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة sokon ga wadda mini botin sokwa na kafin ga fe ce mai gama makinin a ta fe diye intiye istajiru na kayi jiwa na biyu bi sai ya ci go gagani bi didi bi bi azabu ya eh ɛɛ al-hasana kabo ko to ga bi kabo da ya wa didi no to je ga mamaki go zawange bayana kiwe ya gozuna ne ya tabiya e zawange na alkhairi wewo eza tibe shi jungo tede we ba de yube wa kad khalat min qabli min qabli wal maslat alali mine ke na mamaki boye na bayana al maslat azaba na sokoti zani kwatika sha zo ba zo lona kada khalat azaba unti ya shi bi da ne shi nun gwai nun fiye gbun ya na yana hmm? su kwaji bai kafirin shi ya to nan hukunan gafi hankali yaye ya yi ma ni jina wa inna rabbaka la dhul maghfiratin lin nas ala dhulmihim amma lalle to cewa annabi muhammad sai su yi wannan gum to gafaro ya zawangi bana ga timina bi lokutu batana igidi nyaga ga su ko fa ya ji ba su ba mu fa da yi wani na rabbaka la shadidul iqab lalle to ce yau mai su wani kwa za ku wani ya zana ga kwaci kacin yo ba mu ga ma ci tuba nan Aya na adarwa ba bab na abbas ne ga ga abtal aya fi kitabillah ga ayan nan ga aya ne ya zama ki fata ga fata min qur'ani ba nan ga biye tuba ta na gaba ka wani gara wani su kai mu ga daga laifin ya ga ga mu su ko fa fabiyu a a ba nan ga ko laifin tuba ta na muka su kai fa ɗan da su ma ga wani kawai na an yi yanzu ga wa jiriya o mai tun wa mu fa su ko fa gala ke asarin lokacin da ba sai mu musayyabu ga lamba nazalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لولا عفو الله ورحمته وتجاوزه لما أنها أحدا عيشه ibo rama ya su ko da nusra da salama ko bai cin aya na cizo nan ji sai ibn musayyib al hadis ji da lawu min inkita kibo yan ron me su ko kwa bi ramunya na ko la fina jina

mamaci a maya isar tafasir a shekarun jabin ji bayan aya na na mugamin aya na ite sawarifin iman yana zai kazawa zawani zai imanin jina mininu lulabun gama aya na zai mugu na aya kuma ne babba da tato aya na yi guba guba da na ganin cikin ganin mai ya yi karatu yan a taklidar ama ezu ga gane manci jige jinan kun ga kpeto yi jinan wuge wuge a wugan wuna saya a jin mutamine ne laza mai lara yi ma ne ta zaɓana kafir mai zai gaga ya yi bata abin da ga kuji wuzirin da cadi da na biyari a mujayi na nabe gaga ga tsuda na ke tsaye mun caje jam ina ka yi mani na daunin a taklidul ama a da sai mun caje a sun daddaye a sun gabon da kwaje a tagoro a tagoro ban ga ya jin na na cike be gigunya alkibur wal inadiya be gigunya etin yele gani be etikagwe daga nyasan daga nyasan yamanci jiye ziye dafon dafon jiye a tagoro a tagoro ba mubi ajiye na ga gaga lalle kwen yamanci a nana ji na ga ya tuzu zuma da na ya kware a gato to amma ji zuma a gutuka etika gwannan ngadda zaya da ngadda ya etin ne har tukuma ne gaga ya ce na su ba ta zaba na e ba ba nabi azabu tó jù wani stafi nuna kan nisan ya ci kọ́bùlà bá hasana sun gala ya ji hankali sarrayin yawanci yi zi dakon dakon yin zi an kwaga ni tilka ummatun kada halat laha ma kasabat wala lakum ma kasabtu wala an amma kanu ya in ina ga shi yi ta ayyuka da ba fata ya tuguru na ji fata ga su kula mu mai bayani na jajiyan laifin yin limbayin su kuma na ya ji fata ka su kun amma ga ga daga na ya tumuci ga ba ya jalo na ya saye yi ma ba ke watakila na ji ji tuwo ci kwa gani ya watakila fata ba amma wani ake yi na daga na man ciwo jiji ciwo na dako dako jiji ciwo na ungiya wace gata su ba abu bi ciwo biyo to ko kai zaɗi gangan ya tuye gangan gafara da zaba ga masu fufagin mu ga cule man jiga aya jibe sarai na lama na na jibe na ba na ciwo su kai ga ayyukan stajiru na kabila wa ba ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون من سورة الحج an ga annabi yediye ya wago bibi a zamu tun ba fahin yi wago a toya yi ya ga kasuma so kuma wannan yi Allah wa wada ma ga alikawar yi ya ma to bu ci wani dan annabi yana ma zaba da sai lokaci gatu ba kuma bai tuna gidan yi faru ba wa da yi mai nuna a gaba na cewa yi kawo lahumma in kana hada wal haqqa min indik fa amtira alaina hijarata min as-sama aw intina bi azabin alim kuma ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim ma kana mu mu'adhibuhum wa yastaghfirun sai kuma yi famagan da istighfari so ko ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا اغيري نجي كافر وجي ان kafin wuce in ganci wani yana idan bai kawai nan nan ويقول الذين كفروا لولا alladhina kafaru zaga na ji patuka ji kafirci na laula uzira alayhi ayatu min rabbi kima wallahu ta'ala mu'jiza ni da ayi mu'jiza na jayi tuye na wuri na jala na ba ne shi zana shagara kun ya ni salihu na irin ci ga ayi tuye ga ni ga ga ga ni be ya ga ci kun koyarwa in mu'jiza ya ni Musa na alaliya na sokola annabi da ya mu'jiza na wa tun abadiyya ga mai qur'ani ina na bani ta kyau aga daga ta cikin nufi musa ko ya kwaya nufin musa ta kyau ni bi wani laya da muna hajji lokacin ya amma mani ne ji ga kawai ta su kwa gano gala ya cikin ga haci guyo kafiri na ji imani bin wa'ayin ya nawa wa ga ga ta jiro ya ci jiro a cikin wani amma qur'ani ba ni wuce na mu'jizatun abadiyya kafin wadda ma lokaci na juya nabi muhammadu na to zama yau ga qur'ani yin ci nan kem na mu yi tona yi yiri nan nan wanda riga wa ku mu'jiza a taba ne ga gamanu ya arafin ne ko kalmar ya balantana ta ga gaya ne kan don da magan yi wuza yi wuza wuza ba ta ajashi ga cu eh aga gbomi gbomi gbomi ga a ga nan ya can ya can aga shi mai cin sansa shi mai cin eh? misali ba ni inda je su kera ga ki laifi ne ba ya ki ba bai ya lewe da mini yan aila wannan a gan yau ga scientifically hali laifi ne amma ga aila ne eh? aga yi muza muza kwata da shi mai cin na na asa mujiza mujiza tun abadiyya ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي سوكا إنما أنت منذر annabi yawafiya sai da zane nauna da ci ta ba laisa alayka hudahum walakin Allah ya di insha e ba wa ta ti wo ba ja gargadi ja wa ziga ni so ko alaka za lugwa yawa dawana e ba ko ka ba ji ma na ga bana ji mu'jiza na yi wani ya waya na kucu gaji wa mo ma ene de tati o mwe o mwe so kona wuya o maga wani wa aki wachi wali kulli qaumin had bakoya ko ya al'umma dondo aja de tani wa <clears throat> aya na so ga wali kulli qaumin had tati jamandondo dondo e de zani wa alani da ya ji mini qur'ani ke misali min suratu yasin Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga litunzira qauman ma unzira abahum fa hum ghafilun annabi wa launa wa lawa do ba jama'i na jin da kwazi shi ba to na abi zai abi zai namuna ce ba da daga taciyar jama'u ci ne da to annabi fina taciyar ba ga da kwazi ɗan eh, shi zo su ma da biyi sauna adda tuci na su kotu fiyana hukuma ya ga abubuwan lukulli ko mai hali mini suratul ma'idu allahu tabaraka wata ala ga ga ya alal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul fatratin min ar-rusul ga lokacin nan ba gikini tucin don dobe daga ba su ko wale walau kana min inda ghairu Allah la wajadu fi ikhtilafan kathira man bai tuba ana la yana mi kuna doku ya fi je fitina internet idan ba ni eh kafin da da ka tuji e wa ga ala ja je bi ja e wa de ba tayi kai yake da tuba ti masala da jinna ba kan da ciwo ga yawa ga wa ga ba ko ciwo kurani gomi bi dun jiyan wakati fi wo ilimi agba wọn nga malama yu waye ya ipata su kwanu bai ku kafin jiki mu a juye ina ga ina allah tabaraka wata ala jini fi gani wani kulli kawai e, na haji na ta ci jama'an da cibiyo don da hajji da zana wuba wuna wuce ga dole wuyu lo ikwa alkhairiya

zandon da na ga shetan ni masoyi na annan manta walla zandon da ga daga shetan ga yi masoyi mu yau na ga wani fama mai yau na ga wani figwa ga yau na ga wani shutu kuma lamitu umurmi wana fa annan mu gudu lalle na marge fife shetan ga wuce in gaza ga du waya ji uma wuza wuce ba ila azabi sayi mai kwayena wadda su ba wuda daga shetan ya yi wafa amma ya kwakici shetan ya wafa lo ekwena so ebono na agolu kulli komi na ajina mini jaman don do e ba wuci da bana mun gwa ga dole dole wa iza ne wa ba lo da khairi na to da ne wa ba lo jeje na haji ga mun sai mu e wannan siya ya ne jo so ebono wa kula da wannan gangan litundara kuma ma wuzira abahu <clears throat> fa mu gafiru wuce dumifi zana wa ne koyo alkhairi na nga ta ka tsan da zana ja wa ne ko dede na ka da pata da kwashe ta na sai aya na shukun gobe aya na so ku ga fahimta qur'ani ya yi ku bi imani na shukuru ya yi qur'ani ya azike milatu ku ce aga bayani na wanda cike je tiya ya na wani bai da bi dan tsuwa hankali da bi ta yabo na wallahi wallahi aga ko kafiri ga shakka ce da waga ya qur'ani mu ci mu go dai imani bi qur'ani ya mu hawo finish ani bi musulmi gama da ya zo da bi masala da jinna jiyani aga bayani da zaji gaga na su ko ga kawun mu ya da kawun jama'a jaru na kuna jikin ya al'umma na eh nga su kai jini fi gaga wani kulli komin hadu sai bago <clears throat> jama'a na jawagali ya sokon lugwa ke fatarti mina rusuli ne ga gada na ado kuna kuna jikin ya al'umma na so akun kawun ya wani wagacin wani mai fuska na wagan aya na jimakon kwa hudu goga ale su ko ga ga wani min ummatin illa khalafiya nabi hatta bada al'umma la face tuci shi zoya wuce ne ja kuma al'umma na da ga al'umma yadda amma ko mu ne ga ga babu da na ko mu ne jila dokun akun al'umma na zalangi langi zalangi za langi dokun locha su kai tuka ba ko ma tu dan da fiya eti kimu Allah wa fadin biyu والله أعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله تبارك وتعالى يكفي ne in wannan zagin don bai lanar zanzani gaya wọn láàyè ẹwọn kíkí wọn lọ́hùn kí n dàgbà kúrò sọ́kọ́ ní gbígbé wọ́n máa tẹ̀kí ìdìlà àràhàn bẹ́ẹ̀ na máa fẹ́ tọ́kẹ́ na wọ́n máa tẹ̀ sáàdù bẹ́ẹ̀ na wọ́n ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ na okulu ṣe yìí rẹ̀ ń dàwọn bí mìkìdá ẹ̀ndọ́n ló ń kọ́ ẹ̀ sọ́kọ́ ìbí yà kí sọ́kọ́ ẹ̀ ti bá wù kó ẹ̀ ti wa wù àyàn ń ti sífà yé ẹ̀ na yi na wucin tuba su kwa ga allahu ya alamu ma ta hamilu kullum musa su kudi fiye na izagin dundun lamun nuna majida su bi bayani kayan ta yayin nan maji da wagan ma na damini aya no na mausulu so kwace ayi dufiya musu kuma ba wa gola ya tafasa wajen kiwa da goyi ma'anu allahu ya damu lafu tahmilu kullu unsa fi ghayri alquran ibn magam malam musula wa qula mana alladhi yuti wasu mawsul wata ya lawu ya lamu alladhi tahmilu kullu unsa so kwata kigenye na izagin don don launa bagi wayo izagin wayo alitu gagumi kashamu matukun wọ́n sá káṣí wọ́n sá wọ́n ń pa káṣí kúkúrú jí wọ́n ayó wọ́n pàṣùkò káṣí wọ́n gbéná pátá náà dání wúlìyà mí nìyí sáfì iga da bayani na yi zaki lamu na yi amma nisafi bayanin pata yi rubuci da su kwayo mana jiga ma na na lawa la mazdariya ta ga ma na la mazdariya wa kita yi ma figar da qur'ani wa ga allahu ya lamu hamla kulli musa hamla na bana jin mazdari ga aikin gibayin ma wa ma na kaga mazdariya kemu ga ibana ce goma ma tahmilu kullu unsa aw eh, ma tahmilu min unsa wala tadaw illa bi ilmi wa ma yu'amalu min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab <clears throat> so guba bare bayanin da zai mai zai da sa ciwo ko na masdariya ko la mausula الله يعلم ما تعمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال manzi la bayani jayi tin fassara manzi bebe ka kai ta ya nono mange ilamu gogoto e bona wato musulunci addini wani da tsari na inda na wa abin shi shi wa a a addini musulunci an gumi daga tsuwa ne ya mi bi wani na ide ke na yi folofolo ki a ga wanki mai yin shi ga wafi guyi san ina ide ke na na wani wa abin na na ba na ogo da yi ne bi wani gya sai bago Ega ga jiga da be ti n'a ne ko aya ko hadisi o mun ji tibe da bayani bayan na ji man ji be bayin da na a je je a fe e ke to bayin ndon do ga la wa suna dedu musamman abe ke mun jaji ke gwa kana e bona wuti da na bato wala yi da ikhtilafu tanawwu imma e da ikhtilafu tadad to shi tuko wai na mai shiga nan Allahu ya alimu ma ta'milu kullu unsa wa ma tabidu al-arham so da kike na mai faje twake nan mai da ba na fasarin ga yanayin kwanan gai ga gano egya na jufe tiyana nga malaman shi da boke ma mabuwa ne fa na juja gani bi aya ne ga wani yin ruba da wani ga iza iya ji shi kamfe wai abin su kuma wa mata ni turarha iza kyafe jahila a mafe waibe wai e a kyamafe tiyayi wa mata zdad bene bena nga ine ya e e tiya ya kafi na kabaci ko abeyu ya take awon tiya awon me ta ta gwayo a da fassara na mana cicinan a ga wa ma ta arham bene take ya mahaifa na ngai gaga ike waye bayan yi asali na eto ni ga izage lawo izage rulugun ngala gutan kutwani mu lai e ma didi arham don <clears throat> wale nana ila da masala ya akallu alhamdu ya kina ki ya tsanu babba ya yi be mu kana ma je ya za mu tsani wa pa wa ko je a wo mo ku za ku mo tsani tsani wa ki mo wa wo wa ya e ji wa da so ko mo ma tangi da arham e won ci kan do ci wa shetsu wa ye tsani tsani ne na a ci ga wa matas dat majin da biya nan amma da dina to mutu ani we to e gun gaji mana guwo guwo be ni guwo gube unde lo da wono eh Allah ya wakando ci e ya ni e ya guba eya ya guta e ya guni <clears throat> mamaci ko a shekshin kinti mina duwa bayanin ula ya tafiya yi kaka ne na kuna na ayi yi ba zuwa yi yana amma yi gami ba ni ku ba wuta ku ni yana ji faruwa za ya gwaro ji kaka ya ci matsala na wani ke misali na wula ya bai? yi sai na gwargi hatta su kuce da gani biyu zabagi na ci bai bule hannun ga ya amiran mominin yawon ezaciyar musulmi yawon ya ci musulmi kara milabeyon inni gibtu ani murati sanatai midda jibwa mutiya guba dana mitiya jona midda jiji fadi tuwayya kubla bacin ni ni bewon gbogbo yawon na je miya an kari tuka na bana ɗaya eh, doji wuce sa fitina a yi tofi zamu eza shi na wule muye azina jari amma ma ga shakka no cin dai bon bon ma na ai gina yi mu wada ne ne mu ya mu da ji zina ji ba an wa za ba ba e an ka ni tu o ga tu zo cha ma na yi mi o ji wo cha ga ma no su tu e mu ji ma jo be su gi wa na da na ma ya wo ne ji ya wa ya la jo be su so mu ya yi ba na biya guba wunde bai shi mu bai tuyi mu biya wai su ba mu biya wani na bana wai tuye ga ne wanda ta mutu ani wa kan ma ta mutu ani kan to kila are ya guba mu ce shi da nan inji mu sai wannan na da mu ci su ya wani wannan wa yi mu ya da wa ba ga daga mu ji da mu biya wannan sai na mun da nan fe yi <clears throat> man shi ya kan kyale ya cika na mu'az ne jabal rahimahullah radiyallahu anhu nfe ya sai na mun shawara mu ga ya amir al-mu'minin in kana laka alayya sabil <clears throat> wa gaji kwacci zai zagin nan ta wanda talaka wa yoyo karkashin mulki wa budan wanda da yin kwacci ba falaisa laka ma fi batni ya sabil wanda yin kwacci wani da ba ku wani so bemberecin zagin na hukunci wanda sai na murewa gama gan zina sama ji kiga da ba hukuncin na ma waga da yi kwace ya zagi zagin na wadda ya kwace ya wani da babu kubona ikwana wula bin sha sai na maga ba su kuma ci hukunci kunci tun gona shawara na mai aya wani fatuka hatta ta zuwa ai lafe cune ya rugula gin noma adega adebe magina su kwakwun cuci agin na ma ikan bata zuji nan wani ba na magi da yin kan ni guji na yale ta jefa na ya wacce na magi na ce gagan wani ji tuma ga yi mimun na zina waje ba na ta gabi ba na ta ya guba na mu da yale yau ga wuci na benin Eh, ibuni wa rabbul kaaba wuji kudi be tsantsa na kaaba na mudana babu sai na murfe daji a suku muga ajzatin nisa an yalidna mithla mu'ad mithla mu'ad iza ki ja gba pani ai ga magido jin mu'azu ja ato mu'azu ne nan gangwa da shawara na mu'azu a aje gorozo iza ki je ga magido juja laula mu'azu la laka umar kai ba mu'azu ma ga ga laka

àwọn òkèṣọ́ ọgásùn gàmọ́ nẹ́ta wọn fi sọ̀kọ́ èyí yìí mi wọ̀ ń pè lọ àwọn òkèṣọ́ àwọn tuntun wọn wà ń pè lọ sọ̀kọ́ na ya yi wayin karara wuce na ji ti na wale ya na duba su ga tuba fi shakka ma hmm? inna zanna la yuni min alhaqi gaskiya yuyi shakka yuyi zato yuyi malla riwaya da haka yayi na gan ne mauna wa kad humiltu wa kad hamalat bi fi batni sanate e ya guba wanda ba kon ne wo shewu da ha ha eh? fa waladatni nan mauna su kuma kar kharajat sinni kan zati ya ni lokacin nan mauna alai kaya bai da ni jamu igiya e, gutana alai kaya bai igiya gunishi ibn kayyim min tajubo tufatul mawlud tufatul mawjud ya kamil mawlud kula kula bayani ne ga to ya gutu a bai lawo so ya bago iya su ko gaskiya imi gabe shakka da shi tsakanin babin yi wa ya ke yarda ya da shi eh, eti yarda bai da shi e gabe tuhumar da ya da shi

iga ga gaya da bai ga nan lokacin a yayi damuwa amma yi ci wa da biyu bayani na jumla biyu a karshen wani gauga hujja da wana ga gaya ka zangaye aksa ko amsar amajin hamli wannan ajabun jama'a tarihi wanga ji tabbata ga adin wani lawo adila na mazu mana lawo ya mutu a bana wuga ga wuce wuga ba na ga mutu a bara mu wankan so ko juru wa ga yago so ya lamar ya na dula yi nan ga ya kallo ga mu yi ta mutuwa wa wasu yanar insana wa wasu yanar insana bi walidai insana ko hamalatu ummu kurhan wa da'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wa hamluhu <clears throat> en wala wafisalu bebe na uwami biona salasu ni shara su kwaga lissafi ya yake cagbawo to aga ga ya cagbawo wacce da ayayin suratul bakar ba nun goga wani wani za ta yurdi na wula da wunna haule ne kamile ne na n ba mine cagbawo ya wiki dabo ya guba ga gafi daidai ibina ya guba wugawa ya tashi ga guni gafiye ya ma ta mutu hanyar

ga hamlu ọgá tó tó ti gan wọn láàrin òkè àwọn nípa tó ńlá tó tó kútù àyà ń gbọ́ máa wọn na won de lè de won ya to de so ko de lẹ́nu so ko de na me so ya da hankali ga mu bara gwara ibo da yi ba mu bo bo mai ba ya sarai e da ta yi masala ya aya no عالم الغيب والشهادة القبير المتعال الله تبارك وتعالى يتنوي عالم الغيب وتكبير الصنع الله تبارك وتعالى وتكبير الصنع الكبير المتعال والشهادة وتكبير تفليون الكبير المتعال اتو yo na wacin wa mace ma'alatu majin ji bayani a shan kumais mini tarin kinokiya tafsirin jalalai ne nan ba na mai tafsirin jalalai ne ji bayani gani ne kwagar ga mutane nan zana latu ala kulli shayin bi kahari hmm? ga ma'anai mutane ko mutane ne Allah tabaraka wa ta'ala wazan la ladan hukunci uku zange su kunta ta zan dondo na nungaye na mai tafsir jalari mu da zamina na ma'ana guba da bu almutali da bu an kulli suyin wa nafsin bi kamali Allah tabaraka wa ta'ala wa Allah tu ke dede dondo be ko ban dondo lugo e bana tu wona de kwashena ejiye jide da ba su kwa ejiye kurba da ba su kwa ebo ne ci wani ne ko shi harkar don duk wani da mini ma'ana muta'alu <clears throat> ma'ana ta ce muta'alu <coughs> al muta'alu yau bi za ta yi foka halki bata bi ma'ana ya tuna lawo yi na za ta yi a halittu so ma'ana mutata na mace umais wanda zai ya al muta'alu Allah tabaraka wata ala wani kike na sona wani kike na tunani iga cule a mina hadisa ah, wa hadisi na liman imam Bukhari la da muke tabu tafsiri wani mai ga yoga hadisi ya Abdullah ibn Umar wacce su Musa alaihi salam ga mafatihul mafati wani rai ghaib khamsu

wato esu yi mi peye gan yi ga esu na misali ya ga shi ba ni a gadana daga minti ni ko sakani na da ya goro na adda illa ma sha Allah gadiyo kya ji faruwa da minti goyi goro da minti shi da awa ne eh, arda ya suna ya ga ya suna ya ga ya suna da su ba ne har illa ma sha Allah zai mutum da sai su kuma wala ya'lamu ma taghidu al-arham illa Allah kima faje tokyo dandan da ka sai so ko kuma tazdadi kime be gani be yo so ko mu ji gakken wala ya'lamu mata yati al-matar ahadun illa Allah amma da zai duk lokacin ne da dunasin so ko watakila wananga tonga za mambo waifyori mende wetona juku scientist ija aji bayani ayi eh misali da fu kutu bani aji bayani ne ida aji ba kaza wanda ga lokaci kaza na lokaci kaza ele wuce ma watu ba kaza watu ba kaza ma watu ba kaza watu ba kaza aji da jan amma ba so ko mutu ba bu nasara ga scientist ga scientist ga ji bincike mu ga su ko da su ba yi da lokaci lokaci ga yi to bincike ne ku jo so kuma lai ne ne sa ku ci ya ci jo kuma hukunci ga ta zai tike mu so kula wa ce jinan aga hukunci wuce ba gaila da lokaci ne ga tuba tuba ba

na ga yi gama mata gidra wala ya lumu mata gidra ramu mata zda ba ga ga na scientist ma da kike ne ge yi shi ba ko a ade na ja la chulen ya ga hali ka zabu da hali ka zabu dun dun lafiya ba gi wa yo ko in za gi wa yo amma ga ude juma babu bincike wucin ude ga na ku bejo kuma ga 1 plus 1 ji bejo ku ga ni safi ji bejo wucin da bayani wucin to a sa kaya su kwaga wani ji amfani da wuce la ta wuce la da dida hukuncin wuji wuji kawai yi bai maji wuni bai tunani ya aka yi lissafiya so yi bako wuci da dayi raye na su kwai a na bai kuya ba ga zai don da ta kike wasu su kuna eh kama na zaro tun ga ga yi wa ga ya gina shi ba ko wani ba yi ko yin zagi ko wani cika ne ba amma dai ba nan kan wani mugaye wanda ya gimuci na shi ba ko na hagu ma wa gaje shugaban kaza ko wa gaje chama ko wa gaje kunga wujo a sau da bige bitu bitu kasu wo en bitu de kupa to kige na so kwade ya tie gina shi ba ko da na en guci wudo kem ne gina sa ba tar bi ajelu ina jumlata wa tafsila so kwade bitu wala na sun bi ayi ardin mut rayin dondo kincin ba na jaje ni nan rayin dondo kuni ki kincin ba na jaje ni nan kim na ake zai ni ki ba lokacin na wancu na nan wala alamu mata ta kuma sa'atu inna Allah amma da zai yi ki lokacin na ga jana sai su kun ilimin na ba ta gaya burin ji ba da lati su ko alimin gaibi wa shahada su ko didi pe gaya burin ji ba ta jikana na fika ta wani su ko didi ga jimlata wa tafsila jikana na fijo ba ta na su ko didi ga cigba na fijo ba ta na finan ji fijo ba ta na su ko didi ga jimlata wa tafsila a ne gaggawa bayanin na yin batan ga ala kima ga ala darajar su kuma lala ya ke wani gan su kai tsoro wani yaya tiya ya ji bauta ya nan zan don da gata su kofi ya nan to su ku da azaba nan tsanani na sarari su ku ta ki wani da azaba sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار Allah tabaraka wa ta'ala ga sawawun minkum tediyu no daga bayabu munasarran kaula zana ga ya gun ga son daga mun ga nan ga so ko ta ni ba wuce a kaso kwaiwa to na wangada rogo na nan nun da ni to da ni ciwa ni o man jara bi to da ko gube ga mi so yi ga e ga ko mu wa ci ni kwana ba ta so ko waye zan dondo wa man huwa mustaghfin bil layl to da na so ya sho lu ba la shin kaye ala le na me ci ni wa sarimu bin da gidi ya eh, mutu yake haji ba yana su kudai cizan dundu ne a daina su sabana wama ta kuru fi sha ne wama ta tunomin omin wala ta manuna min amalin illa kuna alaikun shirudan istifiru na fi wama ya zubu an mifkali barratin wama ya zubu an rafika min mifkali barratin fil abdu wala fi samaa wala asgara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin ilimi don da wufi ba su koyi min wuce adena su su kuna waji tabbata a rayin ga yi na aya ne ce wa asiru kaulakum aw jaru bihi innahu alimun bi waye jini ya gi ganin ki hikima na da bayani ganin mun ji gasa kowa mun gunga ai kawai mun da na sona so da tunanin tunanin yin ga so da tunanin yin ga bambana shikenan mun je ne manufa kawai na da wannan in so da bonan so koyi wa ga yi ga wangi eh e bona ngbo yo su da so ko o to ga ga wani wona ga so na e bogo ga ga so ga wangi o ga ke ga bango ga wangi waga ajiye bai sho talaye ti ka shi talaye shi ka ti ka ti ruwe tuwangi wa lo igini bo aji dan duwi tuwangi dan do waga ji tete na wada sana ayi ayi awana na musu to bo ra o so insa insa la khairi dami da boy dami jamana manu so ko wa yuso أو مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا وفلا مرد له